Hanyar adalci Darasi na tasa'in da biyu Yaya rayuwar almajiran Yesu take? Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, Allah yana son kowa ya fahimta, ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci wadda ya kafa, kowa ya yi wannan zai sami salama ta ainihi tsakaninsa da Allah. har abada. Ina jin daɗi yau mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Kamar yadda muka alkawarta a darasin da ya wuce, yau shirinmu ne mu dubi yadda ya kamata masu bin Yesu almasihu su yi zamansu don su faranta ma Allah zuciya. Ya kamata bangaskiyar da ke cikin zuciyar almajiran Yesu ta bayyana ta wurin tunaninsa da maganarsa da ayyukansa, wato cikin dukan rayuwarsa. Kamin mu yi tunani a kan irin rayuwar da ya cancanta ga almajiran almasihu, bari mu maimaita abin da ya sa mutumin ya kasance almajiri na gaskiya, mai bin Yesu. Kamar yadda mun riga mun gani, da farko almajiran almasihu shi ne wanda ya gane shi mai zunubi ne, kuma baya da dabara ya shiga Firdausi ta ƙoƙarin kansa. Na biyu, ya gazganta shirin da dukan annabawan Allah sun yi shelarsa, wato shirin yadda Allah zai gafarta ma ’yan Adam zunubansu, shirin nan shi ne mutuwar Yesu almasihu bisa gice, Allah ya bado mai fansa marar zunubi shi mutu domin zunubanmu, ya kuma ta da shi da rai domin ya lissafta masu adalci. A taƙaice, almajirin Yesu Kiristi shi ne wanda ya ba da gaskiya ga labari mai daɗi game da Yesu almasihu da dukan zuciyarsa, ya tabbata kuma an gafarta masa dukan zunubansa, yadda Allah ya alkawarta a cikin maganarsa. Allah ya ɗauki riƙon mai ba da gaskiyan nan tamkar yaronsa, yadda aka rubuta a cikin lanjila, kowane mai karɓar Yesu almasihu, wato mai ba da gaskiya ga sunansa, an ba su iko su zama ’ya'yan Allah, ba su zama ’ya'yansa ta hanyar irin ta ’yan adam ba, amma Allah ne da kansa, ubansu. Bishara ta Yohana Sura ta fari aya sha biyu da sha uku aboki na ƙwarai, Allah yana son ka sani, idan ka zama yaron Allah ta wurin ba da gaskiya ga almasihu da miƙa kansa hadaya wadda ya yi ka, ba za ka taɓa halaka ba. Allah zai ba ka iko ka rayu har abada a gabansa a Firdausi. Ya yi wani ya yi gardama cewa, Haba, da a ce shiga Firdausi yana da sauƙi haka ga almajirin Yesu, da zai yi zamansa yadda ya ga dama, ya yi kowane zunubin da yake so, ba tare da jin tsoron shari'a ba, domin Allah ya riga ya yafe masa dukan zunubansa. Abokai, irin tunanin nan na shirme ne, waɗanda suke tunanin haka ba su san ko ne zunubi ba, ba su kuma san Allah ne mai tsarki ba. Zunubi mugun abu ne Yesu almasihu ya zo domin ya cece mu daga ikon zunubi, bai zo don ya zuga mu mu ci gaba cikin zunubi ba, mai ba da gaskiya ga almasihu yanzu ba bawan zunubi ba ne, gaskiya sai waɗanda ke na Iblis suna jin daɗin rayuwar zunubi sosai. Mutumin da Allah ya ce ta, ya yafe masa, sai ya sake masa zuciya. Allah ya wanke zuciyarsa ya tsabtace ta, wanda ya sami wannan wurin Allah zai kauce yin zunubi duka. Haka Nassi ya shaida cewa, saboda haka, idan mutum yana cikin almasihu, ya zama sabuwar halitta kenan, tsofaffin abubuwa duk sun wuce, gashi komai ya zama sabo. kurintiya ta bi Sura biyar aya goma sha bakwai sai ka gaya mani da ka aza farar riga mai tsabta, ko za ka tafi ka zamana wurin ƙazanta, a'a, za ka kauce ma ko wani abin da zai ɓata maka tufafinka. Haka yake ma kowa wanda Allah ya tsarkake shi daga zunubansa, yanzu ba ka da marmarin yin abin da zai ɓata ma Allah rai, za ka son faranta ma Ubangiji zuciya, idan wani ya yafe maka babban bashin kuɗi, ko za ka yi masa ɓarna da gangan? A'a, za ka yi iyakar ƙoƙarinka ka gamshe shi, kamar haka, Ubangiji Allah ya gafarta maka babban bashinka na zunubi, ya cece ka daga madawamin hukunci, ba za ka gode masa ba, ka girmama shi cikin tunaninka, da maganarka, da aikinka, duk tsawon rayuwarka a duniya? Ku ji abin da Lanjila ta shaida game da masu bin Ubangiji Yesu, ta ce, Bisa ga Titus Sura ta uku, gama mu ma a da wawaye ne, marasa biyayya, aka kuwa ruɗe mu, shawace-shawace da kwaɗayi iri-iri suka ɗaure mu, muka kuma yi rayuwarmu cikin kishi da riƙe juna a zuciya, mutane suka ƙi mu, mu kuma muka ƙi su, amma sa'ad da aka bayyana alheri da ƙaunar Allah mai cetonmu, sai Allah ya cece mu, wannan ko ya yi ba don mun yi waɗansu ayyuka na adalci ba, amma bisa ga jinƙansa ne, ya cece mu ta wurin wankan nan na Ruhu mai tsarki, wanda ya ba mu sabon haifuwa da sabon rai, Ruhu mai tsarkin nan ne, aka zubo a yalwace a kanmu ta wurin Yesu almasihu mai cetonmu. Ya yi wannan domin ta wurin alherinsa mu sami zaman marasa laifi a gaban Allah, kuma mu zama waɗanda za su gaji rai madawamin nan da muka sa zuciya a kai. Bitrus Safari Sura ta fari Yanzu da kuke ’ya'ya masu biyayya kada ku yarda abubuwan da kuke marmarinsu a da su ɗauke muku hankali, a lokacin ai kuna zaman duhu ne, amma da yake Allah wanda ya kira ku mai tsarki ne, ku kuma kanku sai ku zama da tsarki a cikin dukan ayyukanku. A rubuce yake cewa, Sai ku zama masu tsarki domin ni mai tsarki ne, in ji Ubangiji Allah, Amen. Ya za mu taƙaita hanyar rayuwa ta almajirin almasihu? Ga wata hanya, Allah yana son ’ya'yansa su bayyana halinsa ta wurin irin zamansu a nan duniya, wato, Allah yana son ’ya'yansa su zama kamarsa. To, kenan, yaya Allah yake, ta wurin nazarinmu cikin littattafai masu tsarki, mun ga mayan abubuwa guda biyu game da halin Allah, wato, tsarkinsa da ƙamnarsa Allah ne mai tsarki, Allah ne kuma mai ƙamna. Kenan menene nufinsa mu da ke nasa, yana so mai zaman tsarki kamar yadda shi mai tsarki ne, yana son mu ƙaunaci juna kamar yadda yana ƙaunar mu. Rayuwar zaman tsarki da zuciya mai ƙauna su ne abubuwan da suka bambanta masu bin Allah da waɗanda ba nasa ba ne, game da wannan maganar Allah ta ce, Yohana ta fari Sura uku, ga yadda za a gane waɗanda suke ’ya'yan Allah da kuma waɗanda suke ’ya'yan Shaiɗan, duk wanda bai yi abin da yake daidai shi ba ɗan Allah ba ne, kuma wanda ba ya ƙaunar uwansa shi ba ɗan Allah ba ne, bisa ga Titus Sura biyu, gama Allah ya bayyana alherinsa domin ceton dukan mutane, alherin nan yana koya mana mu bar rayuwa mara hali irin na Allah da shawace-shawacen duniya, mu kame kanmu mu zama masu adalci, muna masu hali irin na Allah a wannan duniya, mu yi zaman haka yayin da muke zaman jira da sa zuciya ga albarkan nan mai zuwa, wato bayanuwar ɗaukakar Allahnmu mai girma da mai ceto Yesu almasihu. Yesu ne, ya bayar da kansa domin ya fanshe mu daga dukan mugunta, don ya tsarkake wa kansa mutanen da za su zama nasa waɗanda suna da marmarin yin ayyuka na gari. Bisa ga Afisawa Sura ta hudu, saboda haka sai ku rabu da ƙarya, kowa ya riƙa faɗawa abokin zamansa gaskiya, don dukanmu gaɓoɓin juna ne, in kun yi fushi, kada ya kai ku ga zunubi. kada ma fushinku ya daɗe ya kai har rana ta faɗi, kada kuma ku ba Shaiɗan wata dama, kada mai sata ya ƙara yin sata, a maimakon haka sai ya yi aikin gaskiya da hannunsa har da zai sami wani abin da zai iya taimakon waɗanda ba su da shi. Kada wani ƙazamin zance ya fita daga bakinku, sai dai irin maganar da take da amfani domin ƙarfafawar juna bisa ga bukatunku, ta haka maganarku za ta zama da amfani ga masu jinta, ku kuma kulafa, kada ku ɓata wa Ruhu mai tsarki na Allah rai, domin shi alama ne na Allah a kanku da zai nuna a ranar ƙarshe cewa ku nasa ne, ku rabu da kowane irin zafin rai da haushi da fushi da faɗa. da zage-zage da kowace irin mugunta, ku yi wa juna kirki, ku ji tausayin juna, ku yafe wa juna kamar yadda Allah ya yafe muku ta wurin almasihu. Bisa ga Afisawa Sura ta biyar, tun da yake kun zama ’ya'ya waɗanda Allah yake ƙamna, sai ku ɗauki misali daga wurin Allah a cikin zamanku, ku yi zaman ƙamna kamar yadda almasihu ya ƙamnace mu, ya kuma ba da kansa mu, sadaka mai ƙamshi, haɗaya kuma ga Allah, kada ma a ko ambaci iskanci ko kowane irin aikin lalata ko kwaɗayi a tsakaninku, domin kuwa bai dace da tsarkaka ba, haka ma da ƙazamar magana da zancen banza da wauta don bai kamata ba. A maimakon haka, ku riƙa godewa Allah ku dai san cewa mai iskanci ko mai aikin lalata ko mai kwaɗayi wanda shi da mai bautar gumaka ɗaya ne, ba su da rabo a mulkin almasihu da na Allah ko kaɗan, domin da kuna a duhu, amma a yanzu kun sami haske ta wurin Ubangiji, ku yi zaman mutanen haske. Yohana ta fari Sura hudu Saboda haka, Ya ku waɗanda nake ƙauna, sai ku ƙaunaci juna, domin ƙauna tana zuwa ne daga wurin Allah, duk mai nuna ƙauna shi ɗan Allah ne, ya kuma san Allah, amma idan wani ya ce, Ai, ina ƙaunar Allah, sa'an nan yana ƙin ɗan'uwansa, to, wannan mutum yana ƙarya ne, don duk wanda baya ƙaunar ɗan'uwansa wanda yake gani, ba zai iya ƙaunaci Allah da bai taɓa gani ba. Almasihu kuma ya ba mu doka cewa, Duk mai ƙaunar Allah dole ne ya ƙaunaci ɗan'uwansa kuma, Amen. Shi ne abin da littattafai sun faɗa game da hanyar rayuwar masu bin Yesu almasihu. Ko dukan wannan yana nufin almajirin almasihu yanzu baya iya aikata zunubi ba? A'a, yana iya yin zunubi, amma ba ya yin shawagi a cikinsa ba. Sa'ad da ya yi zunubi, sai ya ɗauki wannan alkawali da ke cikin maganar Allah, ya yi amfani da shi, Yohana ta fari Sura ta fari, zinin Yesu yana wanke mu daga dukan zunubi, in mun ce ba mu da zunubi ruɗin kanmu muke yi, gaskiya kuwa ba ta cikinmu, amma in mun faɗa wa Allah zunubanmu, ai, shi mai cika alkawali ne, mai gaskiya kuma, zai kuma gafarta mana zunubanmu, ya kuma wanke mu daga dukan rashin adalcinmu. Amen. Kasancewar mallakar Yesu almasihu ba addini kawai ba ne, ya zama wata tarayya. Sa'ad da mutum ya zama na almasihu, an kawo shi cikin zumunta tare da Allah mai tsarki mai ƙamna. Da Adamu da Hawwa'u suna da wannan kyakkyawar hulɗa tsakaninsu da Allah, amma ta ɓaci sakamakon zunubinsu. Yanzu albarkacin jinin Yesu wanda ya zubas a bisa gice an mayar mana da hulɗan nan, yanzu Allah ba zai tuna da laifofinmu ba, domin Yesu ya biya mana dukan bashin zunubanmu, ta dalilin hulɗanmu tare da almasihu, Allah ya zama banmu a cikin sama. mu ’ya'yansa ne, ita ce ma'anar Nassi mai cewa, Ai, ta wurin almasihu dukanmu za mu sami damar zuwa wurin Uba ta hanya ɗaya, wato, Ruhun Allah, saboda haka yanzu ku waɗanda ba Yahudawa ba, ba baƙi ba ne kuma, ba ku rasa wurin zama ba, ai, ku masu ’yanci ne tare da sauran tsarkaka, ’yan gida ne kuma kamar sauran iyalin Allah. Afisawa Sura biyu aya sha takwas da sha tara. Mutanen almasihu suna da zumunta ta ƙwarai tare da Allah a nan duniya, kuma suna da sa zuciyar madawamin gado a sama. Yalla wani yana tambaya, yaya almajirin almasihu zai ji daɗin zumunta da Allah a nan duniya? Ta yaya za mu iya girma cikin zumuntarmu tare da Allah? Game da wannan, maganar Allah ta ambaci hanya huɗu na horon kai, waɗanda za su taimake mu sanin nufin Allah, mu kuma dinga rayuwa yadda ya kamata, tamkar ’ya'yan Allah, domin mu faranta masa rai ta kowane fanni, mu ƙaru cikin sanin Allah. Aikin almajiran almasihu na farko shi ne ya ci daga maganar Allah. wato, kowace rana ya yi tunani a kan abin da ya karanta, ya kuma karɓe ta cikin zuciyarsa, da nufin ya yi mata biyayya. Littattafai masu tsarki suna bayyana mana nufin Allah, Allah yana magana da mu ta wurin maganarsa, maganar Allah abincinmu ce, wadda takan ciyar da mu, ta ba ruhunmu ƙarfi, abinci mai daɗi ne ƙwarai, wani mai ƙaunar Allah da zuciya ɗaya ba dole ba ne a umarce shi ya karanta ko ya saurara ga maganar Allah, domin shi kansa yana jin yunwar magana kamar yadda yake jin bukatar cin abinci. Annabi Ayuba ya ce, Na mai da zantuttukansa abin kiyayewa gaba da abincina, Ayuba Sura ta ashirin da uku aya ta goma sha biyu. Aikinsa na biyu sai ya yi addu'a ga Allah, wanda ke ubanmu a cikin sama, mai son yin girma cikin zumunta tare da Allah, zai so ya yi magana da shi da yawa. Domin almajiran almasihu, addu'a ita ce magana da Allah, ana magana da shi kamar yadda kana magana da amininka, babu wani ƙayyadaddun lokaci ko sa'an yin addu'a. muna da ’yancin yin magana tare da Ubanmu na cikin sama a kowane lokaci, dare da rana. Ai, yana da kyau hankalinmu yana sauraro ga Allah a kowane lokaci, yana son mu yi masa yabo kullum, muna gode masa saboda girman sunansa da kuma domin dukan abubuwan da ya yi mana. Yana ba mu dama mu haɗa masa bukatunmu da abubuwan da suke damunmu. almajirin almasihu ya san ikon addu'a, Ubangiji Yesu da kansa ya yi ma almajiransa alkawali cewa, Ko menene kuke roƙa a cikin sunana, zan yi shi, ishara ta hannun Yohana Sura goma sha hudu aya goma sha hudu, kuma kada ku damu da komai, sai dai a cikin komai ku faɗa wa Allah Ubanku bukatunku ta wurin addu'a da roƙo tare da godiya. Filibiyawa Sura hudu aya shidda Aiki na uku shine yin zumunta tare da sauran masu ba da gaskiya, masu ƙaunar Ubangiji Yesu almasihu. Guntun gawayi yana zafi sai yana cikin wuta tare da sauran gawayi. Kamar haka, zumuntarmu tare da sauran masu bi tana taimakon mu yin zama yadda almasihu yake so. kuma za mu ƙarfa sauransu su ji daɗin haka. Maganar Allah ta ce, Mu lura da juna, ta yadda za mu iza juna ga nuna ƙauna da yin aikin nagarta, kada mu ƙyale yin taron sujada kamar yadda waɗansu sun saba yi, a maimakon haka mu riƙa ƙarfa juna, mu kuma ƙara yin haka saboda kuna ganin cewa ranar dawowar almasihu tana kusatowa. Ibraniyawa Sura ta goma aya ashirin da hudu da kuma aya ta ashirin da biyar. Aiki na hudu na almajiran almasihu shine ya zama mashaidin Yesu, ku ji abin da Yesu ya faɗa ma almajiransa kamin ya hau sama, ya ce, Haka aka rubuta cewa dole almasihu ya sha wuya, a rana ta uku kuma ya tashi daga matattu, kuma a sunansa za a yi wa dukan al'umman duniya wa'azin tuba da yafewar zunubi, ku ne shaidun waɗannan abubuwa. Luka Sura ashirin da hudu aya arba'in da shida zuwa arba'in da takwas Hakika ya kamata almajiran almasihu su gaya ma mutane labarin mai cetonsu, su bayyana mutu labari mai daɗi na Yesu almasihu, wanda ya mutu domin ya ba kowane mai ba da gaskiya gare shi wannan sabuwar hulɗa mai ban mamaki tare da Allah har abada, tabbas shaidarmu ba za ta zama ta kalmomi kaɗai ba, amma tare da rayuwar tsarki da ƙamna, sakewa wadda almasihu ya kawo a rayuwarmu za ta ba da ƙarfi ga maganarmu, ta tabbatar da ita, domin nasu ya ce, Mulkin Allah ba ga maganar baki yake ba, sai dai ga iko. Korintiyawa ta fari Sura hudu aya ta ashirin Kai da kake jin mu a yau, ko ka taɓa haɗuwa da mai ceto Yesu almasihu, ko ka taɓa samun gafara daga gare shi, ya taɓa baka sabuwar zuciya, ko zuciyarka ta cika da tsarki da ƙaunar Allah, ko ka zama almajiri na gaskiya na Ubangiji Yesu, na gode don sauraro. Allah ya sa muku albarka, yayin da kuke tunani a kan shaidar littafi mai tsarki cewa Allah haske ne, kuma a cikinsa babu duhu ko kaɗan, saboda haka, in mun ce muna zumunci da Allah, amma kuma muna ci gaba da rayuwa cikin duhu, to muna ƙarya kenan, kuma ba mu bin gaskiya. Yohana ta fari Sura ɗaya aya biyar da shidda Ubangiji Allah ya taimake mu.